الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سكالو رسوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu sake haduwa cikin shirin muna a faru daga tushe inda muke karatu littafin ahalari a wannan zaman wannan shine karatu na goma sha shidda kuma da karatu na goma sha hudu da na sha biyar su ne a babin sujudi sahawi watan babu ne mai gana game da sajadar rafkanuwa yadda ake a gyara sallah idan ta ɓaci a karatu da muka yi na ɗaya zuwa na goma sha uku don mun yi shi a cikin ahalari inda muka yi bayanin sallah da bayanin tsarki da bayanin haila bayanin nifasi <coughs> bayanin taimama da sauransu da kuma karatu na goma sha eh, hudu to mun shiga bayanin yadda ake gyara sallah idan ta lalace kuma kamar da muka bayani a karatu na goma sha hudu da karatu na goma sha biyar cewa wannan babin cikin ahalar ya ta kowane babi muhimmanci don shi ake ce ma ahalar ya rariya matatar sallah domin da shi ake gane in in sallar ka taba ce ya za in sallar ka taba ce ya za in kai in ba'adiyya ta kama ka ya za in kabi ta kama ka ya za yi menene ko ka shi babu kabli babu ba'adi kamar yadda ni sha faɗi tusa da muka fara wannan karatun wannan a faro daga tushe ne <coughs> watan karatu ne masu farowa daga tushe idan ka samu wani abu da ya saba ma abin da a cikin ahalari da dalili mai karfi to dalili shi fi cinta ka kama musamman ya kasance cewa an jingina shi ga fahimtar magabata ta ya kasance cewa kai ne zaka yaka baɗi ya kasance naka baɗi wata fitar da hukunci ya saba ma abin da magabata suka yi na fitar da hukunce hukunci amma da zaka samu wani dalili da hadisi ko aya hadisi ne karfi wajen wani abu na sallah da ya saba mana mai ahalari kuma akwai wasu magabata ba kai ka fahimce shi ba yanzu haka ka fahimce shi akwai magabata da suka tsayo a kai to biyar wannan ya fi dacewa muna nan cikin abubuwan da ke kabliya da abubuwan da ke sa a yi kabliya abubuwan da ke sa a yi ba'adiyya a satin da ya wuce mun karanta wanda ya yi shakka cikin sallah ta yi to ya yi shakka raka'a ko sujida zai zo da ita ya yi ba'adiyya sannan mun karanta cewa in mutum ya shakka ya sallame ko bai sallame ba duk satin da ya wuce muka yi wannan in mutum ya shakka na sallama ko bai sallama ba idan kusa ne kawai ya sallama shi kenan idan kuma <coughs> an daɗe to sallah ta ta ɓaci sannan mun ce cikin karatun da muka yi satin da ya ah, karatun da muka yi wanda ya wuce mun karanta mai waswasi ba zai juya ga waswasi ba ya fitar da waswasi cikin zuciya ta ba zai juya da gare shi ba yayi ba diya in ya gama sallah Ah, mun karanta cewa wanda ya bayyana ga kunuti babu sujuda gare shi sai dai makaruri ne mutum da gangan ya bayyana a kunuti mun karanta a satin da ya wuce wanda ya kara sura a rako'i biyu na karshen azahar ko rako'i biyu na karshen la'asar ko rako'i biyu na karshen isha'i cewa babu sujuda gare shi mun karanta a karatun da ya wuce cewa kan wanda cikin sallah ya ja ambaci sunan annabi Muhammad zai mai salati ce sallallahu alaihi wasallam ya mai salati babu komai gare shi tsaye yake wajen karatu ne ko zamne yake cikin sallah aka faɗi sunan annabi sallallahu alaihi ko wajen sallah misali mutum sai ji wani ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi ba cikin sallah yake ba ya ansa a ce sallallahu alaihi wasallam wannan baya kare sallah kuma baya sa su sujudul qabli ko adiya mun karanta har yanzu a karatun da ya wuce cewa cikin abubuwan da ba sa ba awa qabliya ba awa adiya shine wanda ya ƙara sura misali karanta sura biyu a cikin raka ɗaya ko ya karanta rabin sura a wata sura ya ida raka sauran suran a wata raka ya ida sauran suran wannan duk babu qabliya babu ba'diya yau za mu tashi mu ci gaba daga inda muka tsaya yana da kyawu ga wanda yake kallon wannan shirin ko yake sauran shi na farko to ya nemi biyu na farko da muka yi in ka nemi na sha hudu da na sha biyar to duk mun karanto menene kabliya menene ba'diya me sujudu sahwi <coughs> mun karanto hukunci hukunci da yawa da ke sa ayi ayi qabliya hukunci hukunci da yawa ke sa ayi ba'diya hukunci hukunci da yawa da ko an yi su babu kabliya babu ba'diya wasu hukunci hukunci da in an yi sallah ta baci baka wannan babin dama abubuwa guda hudu ya kunsa abubuwa guda hudu ya kunsa abubuwan da ke sa ayi kabli abubuwan da ke sa ayi ba'diya abubuwan da ko ba a kabli ba a ba'di abubuwan da sun bata sallah kamar ko ba ba ta ba gyarawa shi a fa'ida ta fahimta wannan littafi da karatun wannan babin da fahimta shi wato duk abin da ke kawo maka iskali da matsala cikin sallah ka shine shin wannan ya bata min sallah ko zai mai kabli ko ba zai mai ba'adi ba to shi wannan babin abin da muke karatu kenan ga abubuwan da zaka yi musu kabli ga abubuwan da zaka yi musu ba'adi ga abubuwan da babu kabli babu ba'adi ga abubuwan da sun wuce kabli sun wuce ba'adi a karatu na farko mun karanto wanda ya bar farilla farilla ta wuce kabli ko ba'adi sai dai wani lokaci a maimaita raka'a wani lokaci mu babu sallah gaba ya danganta irin farillar da ka bari mun karanto wanda ya ban mustahabbi ba a yi mai kabli ba a yi mai ba'adi mun karanto cewa wanda ya bar sunna daya ba a yi mata kabli ko ba'adi in ba sunna daya ba shine bayyanawa inda ake asirtawa ko asirtawa inda ake bayyanawa wanda ya bayyana inda ake asirtawa to yayi ba'adiyya wanda ya asarta inda ake bayyanawa yayi qabliya zaka hukunce hukunci ne za su ci gaba da tafiya abubuwa hudu ne mai ahalar ya haɗe babi daya kuma suna tafiya ɗaya bayan ɗaya suna tafiya tare wani lokaci ce wanda ya kaza ya yi kabliya wanda ya kaza babu komai gare shi wanda ya kaza ya ba'adiyya wanda ya kaza sallah ce ta ɓaci sai malam ya ce wa man ashara fi salatihi biyadihi wanda wanda yi ishara ya yi nuni cikin sallah da hannu nai aw ra'sihi ko da kai nai fala shay'a alaihi babu komai gare shi kana sallah kawai sai wani yazo ya ce maka daki bude yake sai ka daga kai ka ce eh ko kuma ya ce ina wani ya shiga sai ka nuna mai ko ina <clears throat> kaza yake wata yakan ce mata wannan ya fi muhimmanci ga mata mata tana sallah mijinta ya zo da gaggawa yana bukatar wani abu zaka yana ita bai ta ina abu kaza yake sai ta nuna mai wannan ɗakin ne ko ta nuna mai wannan ɗakin ne ko kuma ina aka aje mabuɗin kaza sai ta nuna mai wannan ko kuma yara ina suke sun tafi makaranta ta nuna mai haka wani abu da zai taso wanda yake ana bukata a san shi nan take sai mai ahlar yace ce wa man ashara fi salatihi bi yadihi duk wanda yayi nuni cikin sallah tai da hannun shi aure asiri ko da kanshi fala shay'a alaihi babu komai gare shi kaga yanzu ka san cewa yana halatta <clears throat> ayi ishara yana halatta ayi nuni cikin sallah kuma babu komai ko an yi haka malam ya ci gaba da cewa wa man karara al-fatiha ta sahiyan duk wanda ya maimaita fatiha da rafkanuwa sai ka karanta fatiha har sau biyu da rafkanuwa sajada da salami sai kai sujuda ba'diya ka manta kawai ka karanta fatiha ka gama suka koma karanta fatiha to kaga kayi rafkanuwa ba da gangan bane ka karanta fatiha so biyu a raka'a daya to zaka yi sujuda adiya wa in kana amidan inda gangan ne kawai ka karanta fatiha sai da ka kare ka koma mai ta fatiha inda gangan ne fa zahirul butlan abinda bayyane a mazhaban malikiya sallar ka ta ɓaci saboda me saboda babu wanda ya umurce ka kai haka nan sallu kamar ra'aytu muni usalli annabi sassan bai taba fatiha biyu a raka'a daya ba haka inda kuskure ne na ma mun ce me fa'idar sujudu sahwi mun faɗi a karatu na goma sha hudu a farkon babin cewa fa'idar ta shine wasu abubuwa da Allah ya umarci kai sallar ka raka'a hudu ga abin da aka ce ka fara yi sannan wannan sannan wannan ga abin da aka ce ka sai aka samu matsala sai ka zo kai yi wani ba yadda aka ce a yi ba to sai ba a ko kabli sai ta ɗaure ka sai ta gyara ka ta yi jabrin ka to amma akwai lokaci da ake kaiwa da ya kasance cewa abin da kai <clears throat> to babu sallah sannan kaga bambancin kuskure da gangan yanzu matsala guda ce da kuskure ka zo ka karanta fatiha so biyu to za ka yi ba'adiyya da gangan ka karanta fatiha so biyu babu ka za ka kaga kuskure shi dama Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana shari'a tana ɗauke ma mutane abinda suka yi da kuskure haka mu kiyaye kuskure shari'a tana yafe shi sai ta kawo maka mafita amma gangan ture ni a wayo ne an ce in yi kaza sai in gada ban yin haka gaya da nake so in yi sai a ce sallar ka ta ɓaci ka yanzu fatiha ka maimaita fatiha so biyu ka karanta fatiha amma da kuskure ne da mantuwa ne hankalinka ya shagaltu kana wani wuri sai a ce ka yi me ka yi sajada ba'adi in kuma da gangan ne babu sallah kaga a nan ɗaya yanzu in wani ya tambaye ka wallahi matsala ne samu yanzu ina sallah sai ni fatiha so biyu sai ka ce to in da gangan kai ya ce ha wallahi mantuwa ne abubuwa su yi ma sai ka ce za ka yi ba'adi kaga duk wa'annan hukunce hukunci da muke karantawa ko wani ka hada ce za su yi maka amfani kai kanka in haka ya kama ka sannan za su yi amfani za su yi amfani ga jama'a idan suka tambaye ka domin abin da ya shafi sallah a kowane gida ya kamata a samu wanda ya mastayin harari a kowane gida ya kamata a samu wanda ya saboda matsaloli na gida <clears throat> na yi kaza na yi kaza ita rafkanuwa a gida da kyar yi wata ɗaya cikin gida ba samu ta kama wani ba ƙabli ko ba adi ana sallah mata na sallah yara na sallah mai gida na da kyar a samu an yi sati ɗaya ba a samu ko wata ɗaya ba a samu an yi ƙabli ko ba adi ba to kaga yanzu wanda ya zo maka da wannan tambayar malam ni ne ni ina sallah ni nuni a zuk wani tamba sai ni nuna mai suka ce babu komai mai ahlar ya ce wa man ashara fi salatihi da yadihi duk wanda ya yi nuni cikin sallah ta da hannun shi auren asiri ko da kan shi falashe alaihi babu komai sai wani ya ce maka ni kuma matsala ne samu sai maimaita fatiha so biyu sai ka tambaye shi da gangan ne ko ba da gangan ba ne ka yanzu kana iya analysis ka iya tahlili saboda haka yake cikin karatu ka ce da gangan kai ko da kuskure na ce a ah, wallahi da kuskure na yi sai ce to ba adiya za ka yi a ah, da gangan ne kawai na ji fatiha ta abin daɗi ne maimaita sai ka ce to babu sallaka kaga shi wanda ya nuni da hannu ne ko da gangan ne ko da kuskure ne akwai sallar shi da gangan kawai wani tambaye kana cikin sallah ka nuna mai wani abu babu matsala akwai sallanta amma shi kuma maimaita fatiha akwai bambanci tsakanin da gangan da kuskure duk shi a fa'idar karatu kana iya rarrabe matsaloli in an tambaye ka malam ya ce wa eh, <clears throat> man tazakkara surata ba'da inhina'ihi ila ruku'i ga wani matsala mai matukar muhimmanci zamu karanta kuma abubuwa da yawa ne a ƙasa yace wa man tazakkara surata duk wanda ya tuna sura ba'da inhina'ihi ila ruku'i bayan ya riga ya yi ruku'i kana cewa amin sai ka yi ruku'i sai da ka yi ruku'i sai ka tuna a ah, ashe ban karanta sura ba sallar asuba ce kake ko sallar azhar ce kake yi <coughs> ko sallar magariba ko sallar isha ko wace sallah kake yi raka'a ta farko kake yi ko raka'a ta biyu kake ta kowace sallah cikin salloli guda biyar sai da ka ce Allahu akbar yi ruku'i sai ka tuna a ah, ashe ashe ban karanta sura ba fatiha ɗaya ni karanta fala yarji'u ilaiha ba za ka dawo ba ba ka cewa bari in dogo in karanta sura wa man tazakkara sirra awul jahara to ni za ka yi can gaba zai ga mana ni za ka yi wa man tazakkara sirra awul jahara duk wanda ya mance sirrantawa ko bayyanawa mutum ya mance asartawa ko bayyanawa qabla ruku'i kafin ruku'i adal qira'ata ya mai da karatu kafin kai ruku'i kawai sai ka ji ashe shu kake magana ashe shu kake ashe sallar asuba ce kake yi kawai abubuwa su yi ma yawa ka kabbarta ba cika samun matsala a sallar asuba ba saboda ka tashi da barci abubuwa ba su yi ma yawa ba kana sallar magariba kana sallar isha'i kawai sai ka ji ka zaka je ruku'i ka ci ka shu ashe asar ta kake karatu kuma a ashe magariba ya kamata ai karatu bayyane isha ya kamata ai karatu bayyane to yanzu me hukuncin ka shine malam zai gaya mana karatu yana da daɗi irin wa'ina suna kama mutane da yawa sai ka zo ka asirta ka yi ruku'i to in ka yi ruku'i fa duk malam zai gaya muna malam ya ce <clears throat> wa man tazakkara sirra wanda ya tuna asirtawa awul jahra ko bayyanawa don haka kawai sallar azhar ce kake yi ka karanta fatiha da sura lafiyar ka kalau fahimta kai ruku'i sai ka tuna kablar ruku'i kafin ka yi ruku'i ya adal qira'ata kame da karatun sallar azhar ce kake yi sai ka karanta karatu bayyane sai da ka gama sura min jinnati wan nas ka daga kabbara sai ka tuno a ah, a fa bayyane kai kuma asirce ne to zaka saki karatun fa in kana zalika fi sura in sura ɗaya ce ka tuno a fatiha a asirce kai ta sura ce kawai ka bayyana wa'adaha ita ɗai a adaha wala sujuda alaihi sai ka maimaita sura kuma babu sujuda gare ka zaka kai fatiha sai ka aza sura sai da kai kai fatiha ka a sallar azhar ce kake yi sai kai fatiha ka asirce ko bai mu canza mu ce sallar isha'i kake yi sallar isha'i yi fatiha a bayyane bayan ka ce amin sai ka yi shu sai ka ci gaba da karatun sura ashe asirci kake karatu kafin ka yi ruku'i sai ka tuno asirci na karanta sura kula uzuwar da nasu na karanta bayan na gama fatiha kul huwallahu ni karanta ashe bayyane asirci na karanta ta sai ka maimaita ta babu kabli babu ba'adi to in ba haka bane fa wa in kana fil fatihati a'adaha wa sajada ba'da salami idan a fatiha ce to sai ka maimaita ta kai sujudar ba'adiyya yanzu misali kana karatu ka kabbata isha'i Allahu akbar sai ka yi shu ka din karatu a sarci kana karatu a sarci kawai sai da zaka ruku sai ka tuna a ah, ashe a sarci ne karatu to sai ka maimaita fatiha ka maimaita sura sai kai sujuda kai sujuda ba'adi kaga yanzu mun koma samu wani hukunci daban wani hukunci ne mun ce wanda ya maimaita fatiha da rafkanwa ko ko da jishi ya yi fatiha so biyu sai muka ce mai ah, ya maimaita fatiha sai muka ce sujuda ba'diya to wanda ya maimaita da gangan muka ce bai da sallah to akwai lokacin da zaka maimaita da gangan uzuri ya kama ka kai ba'diya shine lokacin da ka karanta fatiha a sarce sai da ka gama sai ka tuna cewa bayyane ya kamata ka karanta ta sai ka karanta bayyane tun za ka yi ba za ka yi ba'diya amma in sura ce babu matsala sura kawai ka tuna ce ashe asirce ni karanta sura ashe bayyane ni karanta suka maimaita babu matsala tsaye ya ce wa in fata din ruku'i to in sai da kayi ruku'i ka ci kutuna yanzu duk wa'ina abubuwa mun karanta su kafin kayi ruku'i ne abu na farko da muka karanta cewa kafin kayi ruku'i wanda ka iya tuna sura bayan ya riga ya yi ruku'i muka ce ba zai dawo mata ba amma wanda ya tuna asartawa ko bayyanawa wanda ya tuna asirtawa ko bayyanawa kafin ya yi ruku'i to zai maimaita karatu in sura ne zai maimaita babu matsala in fatiha ne zai maimaita ya yi ba'adiyya shikenan hukunci yanzu za ka mutum ya ce maka ɗazu na kabbata sallah <clears throat> sai da na sallah zahar ce amma sai da na tafi zan yi ruku'i sai na tuna gaba ɗai karatu na a bayyane ne ya yi shi sai ce suka maimaita shi a sirci kai adiya sai ce to na karanta fatiha a asarce kawai sai na ga na fara karatun sura a bayyane kafin in ruku'i zan ce Allahu akubar sai na tuna sai ce suka ko maimaita sura a sarce babu komai gare ka ya ce maka na zo sallan ba ne ko da na kabbarta ashe sarce nake karatu sai da na zo sujuda sai na zo ruku'i sai na tuna cewa fatiha da sura gaba ɗaya sarce na karanta suka ce mai ka dawo ka maimaita su a bayyane sai ka sujuda su sujuda ba'adi saboda akwai Fatiha ciki sai ce maka ha na kabbata sallah sai karanta Fatiha a bayyane bayan na karanta Fatiha a bayyane sai sura a magariba sai na karanta ta a zan ruku'i sai na tuna sai ka ce ka dawo ka sake maimaita sura ka karanta ta a bayyane kuma babu komai gari ka tunda sura ne Daka wanda ya tuna asaltawa ko bayyanawa kafin ya tafi ruku'i zai maimaita karatu idan a sura kaɗai ne to babu komai babu kabli babu ba'adi kawai sai ya maimaita da nayi asirce ashe bayyane kamata na yi da nayi bayyane ashe asirce kamata na yi in abin ya haɗa da fatiha to zai <coughs> maimaita shi yayi ba'adiya babu kabli anan duk ba'adiya za a yi ko asirtawa ce kan mai suwa ka asirtawa kai inda ake bayyanawa ko bayyanawa kai inda ake asirtawa in ka dawo ka gyara kafin rukui to mai ahlar ya ce duk ba'adiya za ka yi ina fatan mun fahimta sai ce wa in fata bin ruku'i to yanzu an shiga wani abu in sai da kai ruku'i Allahu akbar suka tuna a ah, sallar gare nake fa ba zahar ce ba kuma tun a shu nake asarce ne a jita wa in fata bin ruku'i sajada li tarkil jahri qabla salami wanda ya bayyanawa sai yayi ba adiya yanzu ka kabbata sallar isha da ake bayyanawa maimakon kai karatu a bayyane sai kai karatu a asarce to sai muka ce in kafin ruku'i ne kai ka dawo ka maimaita inda fatiha ne za ka yi in isuwa ɗaya ne babu matsala to amma sai da ka ce allahu akbar ka yi ruku'i bayan ka yi ruku'i sai ka tuna cewa a ah, ashe a sallar ta isha da na kabbata ko magariba gaba ɗaya asirce ne yi karatu to ba za ka dawo ka sake ba kafin ka yi ruku'i za ka maimaita karatu bayan ka yi ruku'i ba ka maimaita karatu sai ka yi mai sai ce in bayyana wa bari kamar in sallar magharib ce ko sallar isha ko sallar asuba da ake bayyane ka yi asirce to ka yi ƙabliya don ka rage walitarki sirri ba da salami in kuma wadda ake asirce ce ka yi bayyane sallar azahar ce ka yi ta karatu ka karanta bayyane sai da ka zo ruku'i sai ka tuna to sai mun ce sai ka koma ka yi ta asirce ka yi ba'adiyya in ta haɗa da fatiha in sura ɗaya ce sai ka maimaita ta babu kabli babu ba'adi to yin sallar azahar ce ka kabbarta Allahu akbar sai ka yi karatu bayyane baka tuna ba sai da kai ruku'i to shikenan ba za ka dawo ba mun ce kafin ruku'i za ka dawo kuma in fatiha sai kawwa haka ba adi <clears throat> za ka maimaita ba da in su ɗaya ce babu matsala mun sai da kai ruku'i sai ka tuna a ah, karatun nan fa ashe bayyane ne kuma sallar azhar ce to kaga kayi ƙari sai kai ba adiya to sallar isha'i ce a aka ta farko ko sallar magriba ko sallar asuba ita kuma sai da kai ruku'i sai ka tuna kafin kai ruku'i sai ka tuna cewa a karatun nan fa asarci ne yin shi kuma bayyane ya kamata a yi sai mu ce sai ka dawo ka koma yi bayyane in da fatiha ka bari sai ka yi ba'adiyya in kuma sura ɗaya ce babu komai gare ka in sura ɗaya ce babu komai gare ka to in ka ka yi ruku'i fa a sallar isha'i ce sallar maghrib ce sallar asubahi ce ka ka yi ruku'i sai ka tuna a ya kamata in bayyana karatu fa sai ni asarta ya kamata in bayyana su kabliya za ka yi ha ya kamata in asirta sai ni bayyana to ba za zaka yi kaga yanzu muna da hukunci wanda ya tambaye ka zaka tambaye shi kafin kai rukubi ka tuna ko bayan ruku'i kowane ka san hukunci ne fatiha ne ko fatiha da sura ne karatu yana da daɗi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka san matsaloli da yawa yanzu mun karanta matsala ta kusa kai goma daban-daban wanda yan sallah ta rikice da zaka gyara a wani wuri mun ce babu komai a wani waje mun ce ayi kabli a wani waje mun ce ayi ba'adi a wani waje an ce sallah ta ɓaci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sha fa'ida wajen matsala goma na gyaran sallah wani gaba ɗaya zai sallah bai san wa'annan matsalolin ko ɗaya bai sani ba za mu damu maimaita karatu in muka yi za mu tsaya sawa an kana fil fatiha aw <coughs> ko fatiha ce kan mance bayyanawa ko sura ce kan mance inda dai ka ruku'i to to shikenan zaka zaka zaka yi kabli in ka in ka bar in ka rage wata in wanda ake bayyanawa ce ka asarta zaka yi kabli in wanda ake asartawa ce ka bayyana zaka yi ba'adi? sai mala ya ce wa man ba'ika fi salati duk wanda ya dariya cikin sallah baqalat salat baqalat sallati ta baci wallahi malam dazu muna sallah kawai sai wani ya zo ya zo wani abin ban dariya sai kirkace da dariya sai ka ce baka da sallah sallar ka ta baci sai zo ce maka wannan ba mu zama malikiya ba ijma'i ne dariya <coughs> tana bata sallah tana cikin matsalolin da ake cewa akwai ijma'i a kansu babu nasi akan kansu. sai mu ya ce maka wallahi da ina cikin sallah kawai sai na tuno da wani abu da aka yi sai na kirkace da dariya mai ahlar ya ce babu sallar ka sawa'un kana sahiyan aw amidan da rafkanuwa ne ka manta sallah kake ko kuma da gangan kawai kakakace da dariya wani ya kulla wani komedi a waya ta kawai ina saurarewa na tuna na taba kallon komedin sai na tuna kawai sai ni sai dariya ko da gangan ne ko da rafkanuwa ne baka da sallah duk wanda ya yi dariya cikin sallah sallah ta ta ɓaci ya manta ne ya yi dariya sallah ta ta ɓaci da gangan ne ya yi dariya sallah ta ta ɓaci ku tuna a baya akwai wasu abubuwa da aka bambancewa tsakanin da gangan da kuma in kai kuskure misali wanda ya magana cikin sallah da kuskure mai ahlar ya ce ba adiya sallah ta bata ɓace ba da kuskure da wakanwa ka mance kawai ka manta sallah kake wani ya shigo ka ce wani ban ganka sai ka tuno sallah ko ne ya shigo ce maka wani kana ne ce ina nan sai ka tuno ko kuma <coughs> ka ga yaro kai ma yaro magana a ashe sallah ka kai ka manta to muka ce za ka yi ba'adiyya inda gangan ka yi magana sallah ka ta ɓaci fatiha wanda ya maimaita fatiha so biyu da rafkanwa da kuskure ya yi ba'adiyya wanda ya maimaita fatiha so biyu da gangan babu sallata sallata ta ɓaci in ji mai ahalari ta yi kuma dariya ko da kaga waɗannan matsalolin guda biyu in kai da gangan akwai bambanci da in kai da rafkanuwa wanda ya yi magana cikin sallah da gangan sallah shi ta ɓaci idan ya yi sallah ya manta idan ya yi magana ya manta ya yi ba'adiyya wanda ya maimaita fatiha da gangan cikin sallah sallah shi ta ɓaci ya karanta fatiha su biyu wanda ya karanta <coughs> da kuskure ya yi ba'adiyya dariya fa kaulan wahida ita ko da rafkanuwa ne ko da wasa ne ko da katuna ne ko da gangan ne ko da mantuwa ne in dai ka yi dariya cikin sallah sallar ka ta ɓace kuma nan ɗaya ta tsaya a'a mai ahalar ya ce wala ya haku fi salatihi illa ghafilun babu mai dariya cikin sallah sai sai rafkananne ka tsaya gaban ubangiji ka yi dariya mutane in sun je inda manyan mutane sun ana kashe waya ana kokarin a ɓoye dariya in kana gaban manyan mutane an yi wani abin dariya kana gaban Allah za ka yi dariya mai halar ya ce wala ya haku fi salati illa ghafilun babu mai dariya cikin sallar shi sai rafkanan ne mutala'ibun mai wasa da sallah wal mu'minu shi kan mumini idan qama lis salati idan ya tsayu ga sallah a araba bi qalbihi an kulli ma si wallahi subhanahu zai kau da zuciya ta ga duk abin da ba Allah ba ina ka da wani komedi da aka kunna shi kashi wanda ya kunna ya kuskure bai kamata ya kunna wani gaban ka ba duk abin da ba Allah ba in mumin ya kabbata sallah zai fita batun duk abin da ba Allah ba subhanahu wata rakar duniya wa ma fiha mumin yana barin duniya da abin da a cikin ta ya kabbata sallah hatta yahbura bi kalbihi jalalallahi subhanahu wa matihi har ya kawo girman Allah da ɗaukaka Allah da zuciya ta yi wayar ta ido kalbuhu zuciya shi ta dinga kaɗawa saboda tsoron Allah wa tarhabu nafsuhu min lahi jalla jalaluhu sai rayuwa ta ta ji tsoro saboda girman Allah maɗaukaki fahazihi salatul muttaqina wannan ita ce sallan masu taƙawa. wala shay wannan ita ce sallan masu takawa don haka <clears throat> dariya cikin sallah mai ahalar bayan ya ce in ka yi dariya ko da gangan ne ko da kuskure ne baka da sallah sai biyo maka da shafi daya ya ka ai babu ma mai dariya cikin sallah sai rafkanan ne sai mai wasa da sallah shi mumini in ya tsayu gaban Allah <clears throat> yana tsayuwa ne ta tsoron Allah kuma yana hidda duk abin da ba Allah ba daga zuciyar shi ya kawo girman Allah zuciya ta kada saboda girman Allah rai ne ya tsorata saboda ganin girman Allah jalla jalla wannan ita ce sallar masu tsoron Allah yanzu mu tambaya mutum nawa cikin mu ke irin wannan sallah in ka tsayu ga cikin sallah duk kamanta komai na duniya ka fita batun komai da ka kabbata haka Allahu akbar ka yadda komai baya kawai ka mai da Allah ne gabanka sai tunanin lahira sai tunanin abin da ake faɗi wasu malamai suna ta cika abin da ke taimakawa wajen kamanta komai wajen sallah ka tuna Allah shine ka dinga biyan ma'anar karatun da ake yi yana karantawa alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talike ka saboda jema Allah ar-rahman maliki yawmiddin kana sai kama sura yana karantawa kana kawo ma'anar in ka san ma'anar amma dai ka san cewa dariya cikin sallah babu mai yin ta sai gafalalle sai rafkananne sai mai wasa da sallah sai ce ba <clears throat> ka inda hanafiya ka ina ina malikiya ka san matsala tana da matsala fa sosai ga yanzu malikiya Allah ya ce duk wanda ya yi dariya cikin sallah ko da gangan ko da kuskure sallan shi ta ɓaci kuma ai babu ma mai dariya cikin sallah sai rafkanan ne sai mai wasa da sallah muminai ba haka suke sallah ba ya kawo bayan ya kawo dai na muka tsora bai inda hanafiya wanda ya yi dariya cikin sallah sallah ta kai alwallar shi ta kare cikin abubuwan da ke karya alwala akwai dariya cikin sallah suka ce sallah ce ta karya wani ijma'i ne inda kowace maza ba alwala da dami ta kare saboda sabon Allah da ya yi, sabon Allah irin na dariya cikin sallah yana kare alwala zaka zai koma ya sake alwala wata nesa na kawo maka wannan kasancewa duk malamai ba su ɗauke shi abin wasa ba ka yi dariya cikin sallah kuma ba daidai ba ne in ka tsaya gaban sarki in ka tsaya gaban gwamna in ka tsaya gaban shugaban ƙasa in ka tsaya gaban wani babban mai gidanka jikinka yana to kamata in ka tsaya shi ne ma'ana la ilaha illa ba wanda ta za ta karkada ga in ba Allah ba Ila min aliha ya alahu wanda yake zuciya alhaku mutakasa rushi ne kamar da ibnu qayyim ya dogo magana akan haka don haka ba a tsayawa gaban Allah ya kasance ana dariya ba duk wanda ake jima ma ba a tsaya gaban shi ana dariya sai ma ce wala shay'a alaihi fit tabassum babu komai gare shi idan ya yi murmushi cikin sallah ka yi murmushi wanda bai ke dariya ba shine wanda ka ba su fito ba to wannan babu komai wa buka'ul khashi ifi salati <coughs> muktafarun kukan mai tsoron Allah cikin sallah an gafarta mai babu matsala idan don tsoron Allah ne kake kuka to babu matsala amma idan wani ka na duniya ne an canye ku zaɓe ka kabbata sallah ka haza kuka akwai matsala alhaji wannan sautin da guwa babu cikin sallah da gangan sallah ka taɓa ci ka kabbata sallah kawai ka tuno wasu wata damuwar ka ta duniya ta sa kawai ka fashe da kuka to ba ka yi daidai ba amma na tsoron Allah amma in kayi ne damuwa ka ta ka fashe ma Allah da kuka cewa na taho inda wanda zai yi ne magani to babu matsala amma ga kanuwa kawai kai sallah kawai ka tuno da kazanku ka tuno da anci club ɗin ku kwallo kawai ka aza kuka to babu sallar ka kawai wannan kaga shirme ne amma akwai babban tsakanin kuka na tsoron Allah kuka na tsoron Allah shine ka girman Allah da dokaka ta ka aza kuka cikin sallah ko ka ga ka ga ah, ka ga karkacuto da matsalolinka sai ka aza kuka wasu mutane kawai su ba abin da ke sa su kuka Ko wanda ya ce ana kuka a ramadana ana sallah sai ce shi wala yan bugu ne aka yi babu abin da ke sa shi kuka ya ce shi wala yan bugu ba sani akwai wanda ke bada labari ya tafi makka ya tafi makka sai su dai sai kaba ko limamin makka ya tabbata sallah <coughs> yana kuka bayan an gama sallah sai ce wani shi ma an sace mai guzuri halal <laughs> ya ga yace ya sace guzuri ne kawai ne sa ya kuka ce ya ga in liban da guga ce ko shi ba ya mai sata ne to kaga <coughs> duk ba haka bane ana kuka na tsoron Allah ai kuka na tsoron Allah sai mala yace wa man ansata li mutahaddithin qalilan fala shay'a alaihi <coughs> duk wanda ya saurari mai labari kadan babu komai gare shi bai kyauta ba amma dai babu kabli babu ba'adi ka ji wani na labari yana faɗin wani abu sai ka ɗan saurara kaɗan to babu komai babu ƙabli babu ba'adi wa man ƙama min a taini al-julusi to ga wani hukunci mai matuƙar muhimmanci mala yakubu binci ne mun kai saboda maimaitawa ɗaya ɗaya malam ya ce wannan matsala ce mai matuƙar muhimmanci zai gaya mana wasu hali uku da ke ga mutum in ya kai ga wani waje wata in kai mastarin a halari a dainin farko farko a ƙasa ƙasa to alhamdulahi ka zama masta in ka bar shi ka yi gaba to wata ran zaka ma shiga cikin shakin in ka fara ɗauko oke hadisi kaza ya zai hinda kunci kaza sai dai nan ka bi hanafiya nan ka bi shafi'iya nan ka bi hanabila nan ka bi zahiriya nan ka bi ulama hadis ba matsala bane duk wannan in ka kai matsayin ka duka fahimta duk ka bi su ba matsala bane amma abinda an matsala shine a farko kasa ma baka san ahlari ba yanzu wani hukunci ne zai kawo muna wanda yake da muhimmanci a wani waje ne cikin sallah da mutum yake da halaye guda uku malam yace ah, wa man qama min raka'ataini qabla al-julusi duk wanda ya tashi bayan raka'a biyu kafin ya zauna kana sallar azhar bayan ka raka'a biyu ya kamata ka zauna kai tafiya kawai sai ka tashi fa in tazakkara qabla an yufariq al-arba bi yadihi wa rukbatayhi hali da farko in ka tuna kafin ka bar ƙasa da hannuwanka da gwiwarka ka yi haka za ka tashi tun ba ka tashi ba gwiwa kana na a ƙasa ba ta bari ba hannuwan kana na a ƙasa ba bari ba raja'a ilal julusi ya dawo ya ci gaba da zaman wala su ji da alaihi babu komai babu qabli babu ba'di yanzu ka zamna ka zamna ka ta zo Allahu akbar sawa ka yi jisil istiraha ko ba jisil istiraha ka azar ka dai to kai kai kokarin sul istiraha ko kuma kawai kai ba mai jisil istiraha ne ka taso daga sujuda ta biyu sai kai haka za ka tashi sai baka iya tashi ba hannunka bai bar ƙasa ba yana nan ga ƙasa hannuwanka guda biyu gwiwanka yana nan ga ƙasa ka dai yi yunkurin tashi da suka tuna zama ya kamata kai kawai ka koma ka zauna ka yi tafiya in ka tashi ka kawo raka a biyu ka sallame kawai babu sujuda babu ƙauli babu ba'ari saboda yi aiki ba hannunka bai ban ƙasa ba Gwiwanka bai ban ƙasa ba to in ta bari fa wa in faraqaha idan gwiwanka ta ban ƙasa hannunka ya ban ƙasa tamada wa lam yarji ka ci gaba da sallah ba za ka dawo ba wa sajada qabla Salam in ka gama sai kai da qabliya a karatunmu na farko mun kanta hadisi Abdullahi bin Buhaina da Annabi yayi haka yanzu misali ko da ka tashi kawai sai ka ba hannunka hannunka ya bar kasa gwiwa ka ta bar kasa ka tashi to kawai sai ka miƙe ka ci gaba da sallar kawai kaga ka kai tsaye in ka yi sai ka yi qabliya saboda me saboda ka bar sunna guda biyu ka bar sunna tahiya da zaman tahiya mun za ka yi sallah mai raka'a hudu amma zama ɗaya za ka yi ƙarshe saboda ka manta ka riga ka tashi tayyib wa in raja'a ba'da al-mufaraqati in sai da ka tashi tsayen sai ka dawo dai ka koma dawowa wa ba'da al-qiyami bayan ka tsayu sahiyan da rafkanuwa au amidan ko da gangan ka dawo sai da kan miƙe mutum suka ce subhanallahi sai kaga basu bika ba sai ka dawo sahar salatuhu wa sajada ba'da salami sallah ta inganta sai kai ba'diya saboda ƙarin da kai zaka yanzu yanzu wannan akwai akwai akwai akwai mazhaba akwai hali guda uku kai ne kana sallar azhar kana sallar la'asar kana sallar magriba kana sallar isha'i wannan sallolin guda hudu da wannan hukunci a sallar asuba a sallar asuba da maraka a juce sallar asuba in ka tuna ka tashi zaka dawo to yanzu a sallar azahar sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i ta raka a biyu sai ka zaka miƙe tsaye to hannuwanka suna na a ƙasa ba su ɗaga ba gwiwa ka tana na a ƙasa ba su ɗaga ba sai ka tuna a ya kamata fa in zamana ne in yi tahiya sai kawai kai zaman ka kai tahiya babu qabli babu a sallah ta yi sai ka ba hannuwanka da gwiwa ka ƙasa ka miƙe tsaye sai ka tuna to ka ci gaba da sallah ci gaba da sallah shi yafi dalili kuwa wancan hadisi abdullahi bu buhaina annabi ci gaba da sallah sannan hadisin mugira bin shu'uba shi mugira bin Shu'uba da yabba kasa ya yi tsaye sai aka yi mai tasbihi su fa ishara ilaihim sai musu ishara cewa ku tashi mu ci gaba da sallah bayan ya gama ya ce naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka to shine mai ahlai yake ce maka yanzu in ka tashi ka yi tsaye to kawai ka ci gaba da sallar ka in ka gama sai kai qabliya saboda mai saboda ka bar sunna guda biyu ka bar tahiyya ka bar zaman tahiyya to in sai ka yi tsaye ka ce suka ce mata biyu sai ka ce bai ka dawo zama ya kamata kai ka dawo fa to za ka yi ba'adiyya saboda yanzu ka yi ƙarin wannan zaman da wannan tsayin da ka yi zai yi minti ɗaya zai yi sakon talatin zai yi kada miƙe tsaye da cikin sallah bayan mutuwar ka abi babu miƙewa tsaye a zama ake sai ka kan miƙe sannan ka dawo to babu sallar ka akwai ta amma za ka yi ba'adiyya don ka ƙara za ka yanzu wanda raka'a biyu ta kama shi maimakon ya tashi ko ya zauna yana da abubuwa halaye guda uku da za ka yi analysis wannan yana cikin abin da ake yawan tambaya a halaye kamar manna kasa wa zada ina tuna kaina a 90s an yi taɓa wannan tambaya cikin wani shiri da ake muɗali an musulunci ba da hansu aka ce masha Allah ta a cewa <coughs> wanda ya a biyu ya gama zai tashi ya so ya tashi hali nawa ga rai ci hali uku gare na farko idan hannun shi da gwiwan shi basu bar kasa ba ya zamana babu komai gare shi in kuma sun bari ya riga ya miƙe ya ci gaba ya yi sujuda kabliya saboda ya yi ragi in kuma bayan ya yi tsaye ko da rafkanuwa ko da gangan ya dawo ya zauna to zai yi zai yi ba'adiyya domin ya yi ƙari tsaye ah. malam ya ce wa man nafaka fi salatihi sahiyan sajada ba'da salami duk wanda ya bushe cikin sallar shi da rafkanuwa zai ba adiya kaga wani abu ka bushe saboda zai zo ga muna wannan khufis salati kalkala ne. wanda ya bushe cikin sallah kamar <coughs> kamar yayi magana ne saka in kai bushe cikin sallah kai bushe to ka yi da rafkanuwa ka yi ba adiya wa in kana amidan batalar salatu inda gangan ne sallar ka ta ɓaci ayyub ya kamata mu tsaya don mu koma sai mu maimaita wancan saboda yau mun yi karatu da yawa mun yi karatu da yawa kuma a faro daga tushe ne yau mun karanta matsala ta fi ta kai ashirin wanda ya kaza kaza wanda ya kaza kaza to amma daɗin abin a facebook yana nan bibiye kai ta maimaitawa a youtube yana nan sai kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kuma karatu muna yi ne litinin da larba ne a facebook saboda haka daga nan wannan karatu har larba har 48 hours yanzu kafin mu sake yin wani ya isa ka bi ka koma daddaka ka fitar ke kasance ka karanta matsala ashirin cikin sallah kasan cikin su ga wadda in an yi sallah ta ɓaci cikin su ga wadda in an yi ƙabli za a yi cikin su ga wanda in ya kama ka ba'adi za a yi cikin su ga wanda in ya kama ka babu ƙabli babu ba'adi tsaye yanzu za mu dawo mu kuma maimaita <clears throat> maimaita saboda karatunmu a faru daga tushe muna son a fahimta kuma muna ba da shawara yanzu bai yi latti ba duk misali wanda zai koma ya saurari karatu biyu na farko to ya rika ahalari ne shi ahalari ba wani za ka yi downloading din shi a wayanka ba a wayanka za ka yi downloading din abinka sai ka bi ka bi ka bi in saurari ɗaya kake za ka manta za ka manta nan take saboda ba zai duk wannan matsalolin su kama ka cikin sallah ba wata wannan ya kama ka <coughs> bayan wata biyu wannan ya kama ka wata wannan ya kama ɗanki wannan ya kama ɗiyarka wannan wannan ya kama abokinka wata to amma kaga in kayi matsalar in su duka tun sauki ne za ka fahimce su duk da Hausa muke yi za ka za mu dawo malam ya ce wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi duk wanda ya nuni cikin sallah tai da hannun shi ko da kan shi fala shay alaihi babu komai wannan tace matsala ta farko da muka karanta zaka wani ya tambaye ka kai da zufa na yi kuskure cikin sallah ya aka yi ce wallahi ina cikin sallah sai mai gidana ya zo sai ya tambaye ni ina suwa ne sai na nuna mai cikin daki suka ce ah, babu matsala akwai sallah ke ko akwai sallar ka saboda mai man ashara fi salati biye da yi in ma ka iya ka iya hada wani lafi kawo mai suka ce saboda mai ahlar <coughs> ya ce duk wanda ya nuni cikin sallah ta da hannun shi ko da kan shi babu komai to matsala ta biyu wa man karara al-fatiha ta sahiyan duk wanda ya maimaita fatiha da rabkanwa ya manta da kuskure yayi fatiha so biyu sanje da da salami ya sujuda ba adiya wanda ta ce matsala ta biyu matsala ta uku za ka yi fatiha so biyu da kuskure sai ka yi ba matsala ta uku wa in kana amidan fa zahirul butlan idan da gangan ne kan maimaita fatiha so biyu to ga zahiri sallar ka ta ɓaci ji yanzu matsala guda uku kawai wani ya ce na yi nuni da kaina wani a zuwa ce baka da komai babu matsala ya ce na maimaita fatiha so biyu amma da kuskure ka ce a za ka yi ba'adiyya ne kaga yanzu ka san me ke sa ba diya a baya mun karanto su kuma yanzu ga wani ƙari kuma za mu ci gaba da karanta su <clears throat> to ni kuma da gangan ne ni fatiha so biyu kawai murya ta ce min daɗi ne da zika ce to azahirul mutlan abinda maza mazaba shine sallar ka ta matsala ta gaba ta hudu wa man tazakkara surata ba'da inhina'ihi ila ruku'i wanda ya tuna sura bayan ya je ruku'i <coughs> fala yarju ilaiha baya dawo mata tun bayan mun karanta cewa ba zai komai baya dawo mata wa man tazakkara sirra awil jahara wanda ya tuna bayyanawa ko ko asaltawa ko bayyanawa qabla ruku'i kafin ya yi ruku'i ya tuna asartawa ko bayyanawa nan ɗaya wajen matsaloli guda hudu mun karanta kafin mutum ya ruku sai ya tuna asaltawa ko bayyanawa kafin in karanta shi a littafi bai in yi muna summary in shi in karanta sai ya zo da sauki kafin ka yi ruku'i sai ka tuna bai mu fara da sallar sallar asuba ka kabbata sallar asuba sai da zaka ruku'i sai ka tuna gaba ɗaya karatun ka asirci ka yi shi fatiha da sura baka yi ka yi ruku'i ba baka ce Allahu akbar ba sai mu ce ka maimaita karatu ka maimaita fatiha ka maimaita sura sai ka yi ba'adiyya to ka za ka yi rukuni sai ka tuno sura kaɗai ce sura kaɗai ce ka yi a bayyane misal ka yi a asirce bayan ka gama karatun fatiha ka ce amin sai ka yi shiu sai a ce ka maimaita suran a bayyane babu kabli babu ba'adi kaga matsala guda biyu in asirtawa ne fa sallar azhar ne yanda ya kamata ya asarci kawai suka dinga karatu bayyane sai da kai za ka yi kabbara kai rukuyi sai ka tuna ah, bayyane ne karatu fa wannan kuma sallar azhar ne fa asirce ake yi sai mu ce da fatiha da sura gaba ɗaya eh to ka koma maimaita su a kuma kai ba adiya dunan babu kabliya duk ba adiya ake yi a'a sura kaɗai ne ni kan fatiha na karanta a asirce sura sai ni karanta bayyane sai a ce kan koma maimaitawa a sura asirce babu komai gare ka kaga matsala hudu to bayan na yi rukuyi fa na yi na yi rukuyi sannan na tuno da cewa asirce ko bayyane to wannan ba za ka dawo ba in fatiha ne wanda in ka inda ka yi asirce sai ka yi sai ka yi sai ka yi inda ya kamata ka yi bayyane sallar asuba ne ka yi asirce ko sallar magariba ne ko sallar isha ne ka yi asirce ka rage sai ka yi kabliya sallar azahar ne ko sallar la'asar ne ko sallar raka'a na karshe ne na magariba ko raka'a biyu na karshe na isha'i sai ka bayyana ka kara sai ka yi ba'adiyya ga nan zai fi daki daki mala ya ce mun tazakkara sirra awul jihara <clears throat> duk wanda ya tuna da asartawa ko bayyanawa kablar ruku'i kafin ya ruku'i a adal qira'ata ya maimaita karatun fa in kana zalika fi surati idan sura ce kawai <clears throat> inda ake asartawa a sallar azhar ya bayyana ko inda ake bayyana a sallar asuba ko asuba ko magariba ko isha'i ya inda ake bayyana ya asarta ya ita ɗaya mai sheta a adaha wala sujuda alaihi maimaita babu sujuda wanda ya bas yammanci bayyanawa ko asirtawa cikin sura kafin ya yi ruku'i yadda ya koma karanta su yadda ya kamata a karanta su babu kabliya babu ba'adiyya. wa in kana fi fatiha in kuma fatiha ne a adaha ji da ba'adar salami <coughs> ya maimaita ta ya sujuda ba'diya zaka wanda ya bar asirtawa ko bayyanawa a sura to zai maimaita ta ya sujuda ya sujuda ba'diya anan babu kabli gaba daya wa in fata bi ruku'i idan ya kubce mai sai da ya ruku'i sirri da tarkil jihar qabla salami bayyanawa da ya bayi yi mata qabliya in zahar ce ya yi karatu bayyane in zahar eh, in ba asirta wata litakil jihar in asuba ce ya yi karatu asirce yi in asuba ce karatu asirce ya qabliya saboda ya rage in zahar ce karatu bayyane ya yi ba'diya saboda ya kara wani tarki sirri da salami in asirci ne asirtawa ne ya bari zahar ce ko da asar ya yi. ba'diyya sawa'un kana min al-fatihati aw surati wahdaha fatiha ne ko sura dai in ba asata ko bayyana ka tuna mana can farkon karatun mu na farko ya ce babu wata sunna tsaya da ake wa kabili ko ba a sai barin asarta ko bayyanawa mala ya ce man bahi ka fi salati <coughs> duk wanda ya yi dariya a cikin sallah baƙala sallah ta ta ɓaci sawa'un kana sahiyan da rabkanwa ne au amidan ko da gangan ne wala haku fi salatihi illa ghafilun babu mai dariya a cikin salar siraf kananne mutala'ibun mai wasa wal mu'minu amma shi mumini idza qama lis salati idan ya tsayi wajen sallah a araba bi qalbihi an kulli ma si wallahi subhanahu zai kauda zuciya ce ga duk abin da a koma bayan Allah wanda tsarki ne ya tabbata wata rakar duniya zai bar duniya wa ma da abin da a cikinta, hatta ya habura bi qalbihi jalalallahi har zuciya ce ta halarto da girman Allah subhanahu maɗaukaki wa azamatihi da girman shi wa yartaidu qalbuhu zuciyar shi ta karkada ta kada wa tarhabu nafsuhu rayuwar shi ta ji tsoro min haibatillahi jalla jalaluhu saboda girman Allah jalla jalaluhu wanda girman shi ya ɗaukaka haka mumini ka salla mumini baya salla yana dariya haka wanda ya maimaita sura wanda ya maimaita fatiha da gangan wanda ya maimaita sura da gangan ga hukuncin wannan ga hukuncin wannan amma dariya ake da rafkanuwa da gangan da mantuwa babu sallah kuma mai ahalar sai dai maka shafi ɗaya ya ce maka ai babu mai sallah babu mai dariya cikin sallah ta sai mai gafalalle sai mai wasa amma mumini in ya tsaya gaban Allah zai tsaya yana girmama Allah yana ganin girman Allah zuciyar shi na karkada saboda girman Allah ya ce wannan shine sai ce fa hadhihi salatul muttaqina wannan shine sallan masu jin tsoron Allah kuma baka san akwai matsala Allah ya ce inna ma taƙabbalu Allahu minal muttaqina sani Allah kawai yana karɓa daga almuttaquna ne wanda ya tsaya gaban Allah bai yi kuka ba bai shiga damuwa ba ta bari duniya ta cewa abin da zai tarar lahira to akwai matsala kullun sallah kawai sai kai uku akai ko hudu akai baka sani ba kullun ni aka karanta ni ba karanta ka sani ba daidai ba ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara sallar mu duk wanda zai tsayuwa cikin sallah da yayi kabbara duk yayi watsi da abin duniya lokaci ne dan kaɗan ya mai da hankali game da sallah ya yi concentrating ya mai da hankali game da sallah idan aka gama sallah to yanzu kuma sai ya koma lamura ne na duniya don shi kabbara ake ce mata takbiratul ihram ko takbiratul tahrim annabi ya ce wa tahrimu at-takbir abin da ke haramta komai na duniya ciki shine kabbara da ka ce Allahu akbar ka ba office da Allah ya tafi ka bar shago da Allah ya tafi ka bar gona da Allah ya tafi ka bar matsalar ka da matanka da Allah ta tafi ka bar kaza kaza kaza an ce wani yana faɗa da mata ne ya fito sai aka ce ba da sallah shi ya sale ki yana haka sai ce Allah ya lare ku sai ba ka yake cewa <laughs> Allah kuma yake cewa sai matsala ta yi yawa ta la kulli halin dai kamata da kai haka Allahu akbar annabi ya ce wata harimu ha at takbir <coughs> abin da ke haranta duk wani abu na duniya da aikace aikace ne kabbara sai ce wata halilu har taslim in aka sallame ta yanzu halas ne sai ka shiga cikin lamuran ka na duniya ka shiga cikin tunanin ka na duniya ka shiga cikin tsara ka amma dai sallah da ake raka a sallah da ake minti goma maximum minti takwas minti bakwai minti tara minti biyar to bai kamata <coughs> a wani lokacin duk ka bashe shi ga duniya ba bayan sauran lokutan duk duniya ne da ka kabbarta daga yau ka ɗaukan makanka da na kabbarta sallah sai kokarin duk in bar tunanin duniya sai in kuma Allah ya ake yi na gaya muku malamai su malamai sun ce yawan tuna lahira da yawan tuna abin da ake faɗi cikin sallah yana cikin abin da ke taimakawa wajen wajen abin da ibn qayyim ya ce tuna lahira in kana sallah yana taimakawa wasu malamai suna cewa tuna abin da ake faɗi ma'ana abin da ake faɗi kana kawo ma'anar yana cikin abin da yake kawo maka natsuwa cikin sallah da kuma ka rage tunanin duniya tayyib sai ya ce eh, sai ce wala shai a alaihi fitta basu <coughs> babu komai ga wanda yayi wanda yayi murmushi cikin sallah hakura ba su ba kawai yayi murmushi babu komai mala ce wa buka'ul khashi fi salati muktafarun kukan mai tsoron Allah cikin sallah ana gafarta shi saboda annabi sallallahu ya kasance yana sallah ana ji a kirji ne azizun kazizul mirjal ana jin ziza cikin kirji ne kamar tukunya ta tafasa da ruwa in tukunya ta tafasa irin kukan da take yi irin shi annabi sallallahu yake yi idan yana sallah haka annabi sarsa yana sallah yana kuka don haka mai ahalar ya ce duk wanda ya sallah kuka na tsoron Allah murta faron wannan kuka an gafarta shi wa man saka li mutahaddisin <clears throat> wanda ya saurari mai labari kalilan kadan fala a alaihi babu komai gare shi ana sallah sai ka saurari wani mai kuka wani mai ba da labari kaɗan to babu komai ba kyauta ba amma dai babu kabli babu ba'adi wa man qama min raka'ataini wanda ya raka'a biyu zai tashi wannan ne muka ce akwai mas'aloli guda uku ah, ina so wani ya rubuta mana su a comment idan mutum zai tashi <clears throat> zuwa sal zuwa raka'a bayan raka'a biyu sai yayi yayi anniya tashi zuwa maimakon ya zama ya tahiya ta farko sallar azhar ce yake sallar la'asar ce yake sallar magariba ce yake sallar isha ce yake bayan raka'a biyu yayi zabura zai tashi wani irin hali yake da shi kafin mu karanta na ce a rubuta muna haka wani ya rubuta za mu karanta mu je amma ina son wani ya rubuta kafin mu karanta sai ga karatun farko din ya tsaya malam ya ce ah, <clears throat> wa in ta zakkara kabla an yufariqa al-arba idan ya tuna kafin ya bar ƙasa biyadihi wa ku da hannayen shi da gwiwan shi gwiwan shi bai daga ba hannayen shi bai daga ba raja ila al-julusi ya koma ya zauna tunda ya tuna a ah, yayi haka zai tashi sai tuna a ah, ai bai kamata in tashi ba yayi ajin zai tashi zai tashi daga raka ta biyu ya tsaye sai ya tuna a ah, <clears throat> ba ta shi kamata in yi ba hannuwa ne bai ba kasa ba gwiwa ta bai ba kasa ba ya zai yi sai malam ya ce a a ilal julus ya koma ya zamna wala su juda alaihi wannan ba kabli ba ba'adi ka yanzu hali uku ne akwai wanda ba kabli ba ba'adi akwai wanda kabli za a yi akwai wanda ba'adi za a yi sai ce wa in kaha idan ya ba hannuwan shi da gwiwan shi sun ba ƙasa tamada ya ci gaba walam yarji <coughs> ba zai dawo ba wasu jira kabla salami su juda kabliya don haka idan ya bar kasa ya ga ya miki tuka da ya dawo shi ya yi kabliya kuma mun ci wannan shi ya fi daidai da sunna hadisin abdullahi bin buhaina da hadisun mujira bin shu'ba hadisin abdullahi bin buhaina da ke bukhari da muslim hadisun mujira bin shu'ba da ke inda sabu sunan dukkanin shake ke nunawa sai mala ce wa in raja'a ba'da al-mufaraqati idan ya dawo bayan ya bar kasa wa ba'da al-qiyami bayan ya miƙe tsaye sahiyan da rafkanwa ne au amidan ko da gangan ne sahhat salatuhu sallata ta inganta wa sajada ba'da salami sai sujuda ba'diya zaka yanzu yana da hali guda uku wanda ce ku rubuta muna mutumin da ya zabura zai tashi bayan raka'a ta biyu yana da hali guda uku idan hannuwan shi da gwiwan shi basu bar kasa ba ya koma ya tuna sai ya koma sai babu babu ba'adi idan sun bari ya miƙe tsaye to abin da ya fi ya ci gaba da yi sai in ya gama sai ya yi ƙabli saboda ya bar zaman tahiya da tahiya in kuma bayan ya tuna yana tsaye sai ga ya dawo a yi mai subhanallahi ko shi kaɗai ke sallah ya dawo bayan ya yi tsaye to zai yi sujuda ba'adi saboda me saboda ba'adiya saboda ya ƙara ya yi ƙarin wani tsayi cikin sallah da babu shi na sakan goma na sakan ashirin mala wa man nafakha fi salatihi sahiyan wanda ya yi bushi cikin sallah ce da rafkanuwa sujada ba'da salam ya yi sujada ba'adiyya wa in kana amidan inda gangan ne batsalat salatuhu sallah ta ta ɓaci da bushi cikin sallah kamar magana ne wannan khufis salati kal kalami don shi a can baya mun ce magana ma ita ma haka ne hukuncin su daya wanda cikin sallah yi magana da rafkanuwa bai sani ba 'yan manta yana sallah yi magana bai kamo ba zai ba adiya da gangan kawai ka yi wani magana cikin sallah babu inna hajji sallah la yusuf ya shay'un min kalamin nas babu babu sallah to amma haka shi ma bushi cikin sallah ka busa ka manta su ka busa wani abu ko ka zo sujuda ka ga uwa sai ka busa so babu sallah da rafkanuwa to kai ba adiya in kuma da gangan ne babu sallah in ji mai ahalar ya ce wa in kana amidan batsalar salatuhu in kuma da gangan ne sallah ta yi ta ɓaci wannan shi abin da muka karanta yau za mu tashi gaba wanda ya atashewa cikin sallah zai ce alhamdulillah wanda ya ji wani ya ci cikin sallah ya ce alhamdulillah ko wani sallah zai ce mai yarhamukallah ya hukuncin wanda ya yi da gangan ya hukuncin wanda ya duza nan za mu tashi wata halar rayuwa mutar ta sallah duk abin da kake tunani na matsala duk abin da kake tunani na kaza a cikin sallah to in ya kama ka za ka sami hali ne za ka samu walwale shi a cikin sallah kaga yau mun karanta abubuwa da yawa mun karanta abubuwan da ake yi babu kabli babu ba'adi mun karanta abubuwan da ake ayi kabli mun karanta abubuwan da ake ayi ba'adi mun karanta abubuwan da ake sallah ta ɓaci duk wanda ya bi karatun insha Allah zai samu ina abubuwan ban san ko akwai tambaya ba malam yakubu bismillah wanda ya yi magana da mantuwa hmm. yana bayan liman hmm. wanda ya yi magana da mantuwa yana bayan liman kun san mun ce wanda ya yi magana da mantuwa da rafkanuwa cikin sallah <coughs> zai ba'adi to shi na bayan liman mamu ne babu komai gashi babu kauli babu hadis saboda mai <coughs> saboda hadisin mu'awiyah bin al-hakam as-sulami mu'awiyah bin al-hakam as-sulami inda yana muslim yana abu dawud yana tirmidhi yana ibnu majah imam an-nasa'i ne bai rawaito hadisin mu'awiyah bin al-hakam as-sulami ba cikin ashabus sunan tsayi ni ma'awai bin akam musulmi ya yi ma'awai bin kan Musulmi ya shigo sallah bai san an haranta sallah ba da ana magana bai san an haranta magana cikin sallah ba da ana magana cikin sallah lafiya kalau to shi bai sani ba yanzu kawai kabbata sallah <coughs> sai ji wani ya ce alhamdulillah ya ji wani ya ci shewa sai ce mai yarhamukallah karatun za mu tashi kenan gaba sai ga mutane suna kallo ne sai ce ya kuna kallo na kuna tsora mai ido <coughs> cikin sallah don na ce mai yarhamukallah sai ga sun bugi hannun suna cewa gaishe sai ce sai na yi shu na gama sallah sai na ce wayi magana cikin sallah ya ce ni ne magana ya rasulullah sai ya ce wallahi bai zagan ba wallahi bai yi min tsawa ba wallahi bai nuna min kyama ba sai kira ya ce inna hazihi inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas إنما هي التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن annabi ya ce mai wannan sallar baya halatta a yi komai na maganan mutane a cikinta sallah gode ma Allah ne da tasbihi da kabbara da karatun Qur'ani annabi bai ce mai mai ta sallah ba da ji daɗin koyarwa irin wannan ta annabi ya gaga ya yi kuskure amma annabi bai bai abin kuɗa ku ji cikin hadisin shi akwai abin lura haƙƙin Allah ne yanzu sallah da ya yi kuskure annabi ya kira shi a hankali ya mai gyara sai ga cewa to koma kuma confession in kuma kawo karar kaina na, na yi abubuwa da yawa sai ce ya rasulullah ina da baiwa tana yi kiwon dabbobi sai ta gafala ta ah, kawai sai kura ta zo ta ɗauke ɗaya cikin su na ɗauke ta aiki ya kamata kula da aikin ta sai kawai kura ta bari kura ta ɗauke ya ce sai nin mare ta sai na ce kan mare ta don ta yi sakaci da aikinta annabi ya girmama mai haka addinin musulunci addini da ke kula da kimar dan adam ke kula da haƙƙin dan adam annabi san ya girmama mai cewa yanzu kadda keta ta baka san Allah ya ci iko akan ka bai da kake da iko akan ta kai kura-kurai nawa ke yi kake yi inda duk kai kuskure za a sa mala'iki ya mare ka da yanzu akwai ka annabi ya girmama mai ba annabi ba shi ba shi wannan misali amma annabi ya girmama mai lamarin sai ce ya rasulullahi ko in yanta ta sai annabi ya ce eh ka yanta ta ya ce ka je a kawo min ita ta kwana aka kawo mu annabi ita sai tambaye ta ya ce aina Allah ina Allah yake tace fis sama sai annabi ya tambaye ya ce mata ni wa nake tace manzon Allah sai annabi ya ce atiqha fa innaha mu'mina annabi ya ce ka yanta ta hakika ita mu'mina ce haka wannan hadisin ya nuna mana wanda ya yi magana cikin sallah dama tuwa mu ne akwai sallah ta babu kabli babu ba'adi da gangan sallah ta ɓaci da gangan cikin sallah kana sahu na biyu kana sahu na farko kana sahu na ƙarshe kawai abu ma waya ka ɗauki waya ka yi sallah ka ta ɓaci amma da rafkanuwa da mantuwa in ma mu kake babu komai babu kabli babu ba'adi <clears throat> sai dai ka san da ka sake ba a sallah haka haka annabi ya gaya mu ba'u bin akamis sulami in liman ne ko mai sallah shi kadai ne da rafkanuwa yayi ba'adi in eh, da gangan babu sallah sai shi ba shi kenan tambayar? ok time ya yi ko shi ke sai mu ba wasu tambayoyi har gaba sai mu ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله